suna na asma lawal bilbis na zo ne daga sokoto state ni ce representative ta sokoto ni ina da business uh, albi lifestyle wanda muna making souvenirs na bukukuwa da corporate gifts sannan kuma muna yin kayan yara da kuma takalman yara wannan taron ne saboda in karu daga mutanen da suka riga suka yi achieving wani abu da rayuwarsu sannan kuma in haɗu da mutane na garuruwa daban-daban gaskiya na yarda cewa wannan taron zai kawo canji saboda ko ni kaina daga wa'annan lectures ɗin da aka yi na riga na san cewa inda zan yi gyara daga abubuwan da nike yi daga eh, sana'ar da nike yi sannan kuma da ma da nike zamantakewa da mutane mm, ma na gode